shi dai sunday iboho wani mai ikirarin kare yankin yarbawa da yanzu haka 'yan sanda ke nema ya baiwa dukkan fulani makiyaya mazauna jihohin yarbawa wa? daga ranar litinin dinnan da su fice daga jihohin na yarbawa kuma ba su su ga fulatini ko da ɗaya? mayar da ya ce wannan sabon gargadi ya fito ne a wata tattaunawa da kakakin yada labaransa oluyemi koki ya yi da manema labarai a ƙarshen mako a cewarsa suna sanar da fulani cewa kafin ranar litinin din nan ba son ganin kowa a jihohin Ekiti, lagos Oyo, Ogun, Ondo da kuma jihar Oshun. To ya Fulani mazauna wannan yanki suka ji tambayar kenan da na yi wa Alhaji Salisu Bashan kai sarkin Fulanin Shagamu. Kan wannan abubuwan da Yorubawa suke so su kawo na rashin zaman lafiya a kudu maso yammacin ƙasar nan. Kaga dai kwanaki ma haka zo suka ba da noti suka ce Fulani su ba wannan gurin daga ba suka zo ta kone masu gidaje kuma sun kone gurare ma da yawa yanzu a wajajen Ogumaki wajen gida hamsin arba'in da wani abu na bilan aka kona a wannan a wannan gurin a Oyo State. To da haka wannan abu ina kiran gwamnatin tarayya lalle lalle a tashi da gaggawa a magani wannan abu tun abun bai tun abun bai zo ya karance ba. Yanzu haka dai sauran al'umman Arewa mazauna yankin na Yarbawa sun fara kira ga gwamnatin tarayya ta hanzarta ɗaukar matakai na gaggawa na magance wannan barazana kamar da Alhaji Ado Sha'ibu Dan Sudu wani shugaban kungiyar matasa na arewacin kasar ya shaida mani. Ga matakin da ki wannan sanda igoho ya ɗauka ba sanda igoho ya kamata ɗauki wannan mataki ba mutanen gari in suka ce ba sa son fulani 'yan ta'adda a su suna da 'yancin su ba sa son su domin ba wanda ke son ta'addanci amma ba wani mutum ɗaya hiye hele shi a shi gaba ɗaya a yanki kaza ba ya son kaza ba wannan babban kuskure ne ana ƙara masa fawa ne da ƙarfi da kuma yana nuna kamar shi wani abu ne ko kuma shi ya isa ba haka abin yake ba. Ita ma kungiyar fere ta hannun kakakinta Mr. Jari Ajayi ta bayyana cewa tana goyon bayan ci gaba da zaman 'yan Najeriya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya da kuma kawo ƙarshen tashin tashina wannan barazana kan Fulani dai ba shi ne na farko ba da Sunday Wekun da yanzu ake wa kallon ɗan fafutuka a yankin na Yarbawa ke yi domin ko a kwanakin baya ya jagoranci fuskanci kai hare-hare a kan yankunan da Fulani ke zaune da ya haifar da hasarar rayukan mutane da dabbobi da kuma dukiyoyin Fulanin. Yanzu dai jama'a na ci gaba da zura ido domin ganin matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya za ta ɗauka na magance wannan matsala tun kafin wankin hula ya kai ta dare. Babin ya murai Amurka daga Najeriya.